Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kiri. tawagar cinikayyar kasar japan da ta tarayyar turai sun gana da takwararsu ta amurka a jiya asabar a wani kokarin kawar da yakin cinikayya a kan niyyar shugaban amurka donald trump na dora kudin fito a kan tama da farin karfi a ganawar tasu wakilin amurka robert lighthizer da kwamishinan cinikayya ta tarayyar turai cecilia malmstrom da takwararsu na kasar china hiroshige seko sun tattauna a kan yadda bangarorin za su yi wa juna adalci a huskar kasuwanci tarayyar turai ta faɗa a wata sanarwa cewa ita da japan suna da matukar damuwa akan wannan kuɗin fito na amurka manyan ƙasashen masu tasiri kuma manyan abokan kasuwancin amurka sun buƙaci a fidda su daga cikin wannan kuɗin fito jim kaɗan bayan tattaunawar mamstrom ta ɗora akan shafinta na twitter cewa babu alama ko amurka za ta fidda su a cikin batun harajin don haka tattaunawar za ta ci gaba a mako mai zuwa shi ko sai ko mai wakiltan japan ya faɗa a wani taron manema labarai bayan taron da suka yi ya ce ya yi tsayin daka kuma ya bayyana matsayinsa na cewa wannan batu abin takaici ne ya kuma ce wannan abu zai mummunan tasiri akan baki ɗayan tsarin hulɗar kasuwanci a duniya. a wani gefe kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya asabar cewa zai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da koriya ta arewa ke yi wuni guda bayan amincewar bazata da yi na ganawa da shugaban koriya ta arewa kim jong-un wanda ya bashi gayyata su tattauna kan shirin makaman nukiliyan na pyongyang din trump ya ɗora a shafinsa na twitter cewa koriya ta arewa ba ta yi gwajin makaman masu linzami ba tun ranar 28 ga watan nuwamba na shekarar 2017 kuma ta yi alkawarin ba za ta sake yin wani gwajin ba a wata gana wadda suka yi ya ce yana kyautar zaton za ta ci gaba da cika wannan alkawari nata sai dai nan da nan ba a gane ganawar da shugaban ke nufi ba ko wanda suke shirin yi ne ko kuma wani da suka yi a baya trump ya ce ya yi magana da shugabannin china da japan da safiyar jiya asabar akan amincewar amsa gayyata na kim da ya yi masa kuma sun ba da goyon bayansu ga wannan mataki na diplomasiyya trump ya faɗa a shafinsa na twitter cewa shi da shugaban china xi jinping sun yi hira mai tsawo a kan ganawar su da kim jong-un na ƙasa kure ta arewa ya ce shugaba jin ya nuna farin cikinsa cewa amurka za ta gyara wannan lamari ta hanyar diplomasiya ba ta amfani da ƙarfi ba rundunar gwamnatin siriya sun kwace kaso mai yawa a gabashin guta wani bangare na damascus da ke hannun rundunar 'yan tawaye kungiyar kare haƙƙin bala'adama da ke birtaniya mai sa ido a kan yaƙin siriya ta syrian observatory ta faɗa a jiya asabar cewa sojojin gwamnatin siriya sun kwace garin misraba mai tazarar kilomita goma daga gabashin damascus rahotanni sun saba wa juna amma dai lallai wannan lamari zai raba guta gida uku masu zaman kansu hakan kuma zai rage karfin 'yan tawaye a wurin shugaban siriya bashar al-assad ya kai mummunan hare-hare babu kakkautawa a kan gabashin guta a cikin 'yan makonnin nan a kokari da yake yi na matsin lamba ga 'yan tawaye su ajiye makamansu su bar wurin domin kwashe mutane daga wannan yankin a ranar juma'a talbijin ƙasar siriya ya nuno hoton bidiyo na mutane goma sha uku masu dogon geme cewa su ne mayakan 'yan tawaye na farko da suka fara ajiye makamansu kuma suka bar wurin da san ransu. hoton bidiyon ya nuna mutanen suna shiga motar bas da ke dauke da sojojin rasha rasha da take taimakawa assad tana kwashe masu yaƙi da gwamnatinsa da suka ajiye makamai a guta waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da yake ran gadi a afirka ya soke wasu taruka da zai halarci a jiya asabar saboda ya samu ya huta bayan harkoki da suka yi yawa a gabansa a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka mai magana da yawon sakataren da suke rangadi tare da shi a afirka steve goldstein ya ce tilasin ba shi da lafiya saboda wasu muhimman harkoki da ya yi wanda suka hada da batu na koriya ta arewa lamarin da ya kai shi ga soke taruka a jiya a kenya steve ya ce za a ci gaba da taruka ba tare da sakataren ba amma dai tilasin zai fara aiki a yau lahadi kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin shirin mu na baya da so gabata mun ce muku za mu yi waiwaye domin duba batun shin waiwa ke da hurumin tsayar da ranar zaɓe ne ko kuma lokacin zaɓe wato tsakanin hukumar zaɓe da majalisar dokokin ƙasa a Najeriya. Wannan batu har ya fara haifar da yama ɗiɗi cikin majalisar dokokin ƙasar domin ko har wasu sun yi tunga a kan wannan batu. haka ma a cikin al'umma to dama mun ce za mu duba wannan batu domin ba a cima matsaya ba a tsakanin hukumar zaɓe da majalisun ƙasar guda biyu a kan wannan batu kwaran kuma sai ga hukumar zaben ta ce ita ba wannan zaben ba har na shekaru masu zuwa wanda hukumar za ta gudanar sama da shekaru talatin ta ma shirya lokaci ko kuma ranar da za a gudanar da waɗannan zaɓukan wannan ya sa wakilar sashen hausa a abuja madina dauda ta tattauna da wani masani harkokin shari'a akan wannan batu wato barista mai nasara ibrahim umar kuma a madinan ta fara tambayan sa ne shin a cikin dokar kasa ina ne hurumin majalisar dokokin kasa ya fara game da shirya zaɓe ina kuma na hukumar zaɓe ya tsaya to alhamdulillahi akan wannan hurumi da ta kafa hukumar zaɓe ita majalisar da kanta ta ba da hurumi na cewa a dokar zaɓe ta najeriya cewa hukumar zaɓe ta ƙasa abinda ake kira inec ita ce ke da hurumin shirya tsare-tsaren zaɓe wanda za a yi a jamhuriyar najeriya zaɓe da ya kama daga shugaban ƙasa zuwa zaɓe <laughs> 'yan majalisar tarayya gwamna da mukarraban shi wannan hurumi shine ta bada akan wannan hukuma ta zaɓe to akan haka ne shugaban hukumar zaɓe ya zauna da hukumar shi ya fito da bayani na jadawalin bayanin yadda zai yi zaɓe na shekara ta 2019 a inda ya ce zai fara da zaɓen shugaban ƙasa sai 'yan majalisar tarayya sai gwamna sai 'yan majalisar dokoki na jiha ya fito da wannan tsari shine kuma bai yi ma 'yan majalisa daɗi ba to dama ku shirya zaɓe daidai take da dama shirya ranar zaɓe karfe nawa za a yi zaɓe suwa za su yi zaɓe waɗanne irin tsarin zaɓe za a yi za a yi amfani da na'urar zamani ne ko za a yi amfani da hannu ne ko za a yi amfani da kwakwalwa duk waɗannan abubuwa hurumi ne aka bada mai ƙarfi ga ita hukumar zaɓe kuma akan haka ne suka fi da wannan jadawalin shirye-shiryen zaɓe wanda kuma haka aka saba yi tun shekaru da suka wuce akan haka ne ma kwanan nan ma sun sake fidda bayanin yadda za a yi zaɓe daga nan har zuwa shekara 36 da za su zo nan gaba ba wani abu bane sabo iyaka tsari ne suka shirya cewa a watan fabrairu na shekarar zaɓe sati na biyu ne ko na uku na watan fabrairu za a yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya sannan kuma sati na farko na watan maris na shekarar zaɓe shi kuma za a yi zaɓen gwamna da 'yan majalisar shi haka ne suka shirya abin wanda ko ke kika ɗauki alkalami kika yi ta lissafi lissafi za ki iya shirya tsarin yadda za a yi zaɓe ko da na shekara ɗari ma mai zuwa ne to amma duk da haka abubuwa na tafiya shi abu na gina doka ko abu na tsare-tsaren ci gaban ƙasa suna tafiya kamar mutum ne a kowane lokaci kowace rana kowane shekara yakan ƙara girma da basira da bunƙasa sassan jikin shi to saboda haka abubuwa na iya tasowa da za su wajabta dole a canza wannan alƙalin da ma hukumar zaɓe ta fidda nan da shekara 36 anya wannan ba rikici hukumar zaɓe ke ƙoƙarin haddasa ma ƙasa ba ba a riga an warware jadawalin zaɓen da suka fitar na shekara 2019 ba majalisa na cewa ta yi mata gyara hukumar zaɓe na cewa ba ta yadda da gyarar ba ba a warware wannan ba sai kuma a kawo na wasu shekaru nan gaba a'a wannan hurumi ne daidai hukumar zaɓe na da wannan hurumi midin domin ban ga wani abu na sabani ba a nan wurin hukumar zaɓe ita ke da wannan dama ita ke da wannan shiri iyaka dai abun da za mu iya cewa shine shi shugaban hukumar zaben wani tabbas yake da shi zai kai shekara 36 akan kujera sabon shugaban hukumar zaɓe zai zo sabon tsare-tsare za su zo kamar alal misali duk zaɓen da ake a baya ba a amfani da na'ura ta kwakwalwa ba saboda dokar hukumar zaɓe ba ta ba da wannan dama ba amma 'yan majalisar tarayya a kaifin hankalinsu da tunaninsu sun ce yanzu yanzu hukumar zaɓe na iya ta amfani da wannan na'urori na zamani domin a gudanar da zaɓe ma'ana za a iya a yi zaɓe ma ba dole sai da katin zaɓe ba ba kuma dole ma kila sai da akwatin zaɓe ba eh, wannan duka ta ba da dama a yi kuma hukumar zaɓe din ita ke da hurumin yadda za ta fito da wannan abu To idan haka ne me yasa hukumar zaɓe ke ja in ja da majalisa akan gyara da suka yi na wannan doka? A'a majalisa ce ke ja da hukumar zaɓe. domin hurumi an riga an ba da shi ga hukumar zabe majalisa ce yanzu take cewa a'a abinda hukumar zabe ta yi bai yi mana daidai ba mu muna so a fara yin namu zaɓe ne sai a kai zaɓen shugaban kasa daga karshe wanda idan kika lura da yanda wasu ka shirya wannan ɗan abin kan shi akwai rikitarwa domin za a yi zaɓe nasu sannan zaɓe na biyu sai a yi zaɓe na gwamnoni sannan zaɓe na uku sai a yi zaɓen 'yan majalisa sannan zaɓe na hudu a yi zaɓen shugaban ƙasa maimakon a gama da hurumin tarayya tukunna kamin a zo hurumin jiha wanda shine hukumar zaɓe ɗin ta shirya abu ne wanda yake kuma ya kawo musu cece kuce a tsakanin yan majalisar ma wasu sun nuna Allah wadai da wannan tsarin wasu kuma sun nuna ma a'a ba haka ba duka duka dai abu ne wanda yake takaddama ce wadda take ina kyauta zaton za ta daɗe ba ta ƙare ba mai yiwa sai a kila waɗansu waɗanda suke da haƙƙi akan wannan magana ma'ana kamar masu jefa ƙuri'a ko kuma ƙungiyoyin masu sa ido a harkokin zaɓe ko kuma ita ma hukumar zaben ko kuma ita majalisar tarayya ɗayan su na da hurumi da zai je kotu akwai sashi na 213 zuwa 284 wanda ke da hurumi ga kotu ita ta yi fashin baki ta yi bayanin cewa wani ne ke da gaskiya a wannan takaddama saboda haka hukumar zaɓe na iya zuwa kotu kenan hukumar zaɓe na da hurumin da za ta je kotu ɗan ƙasa ma yana da hurumin da zai je wanda kawai yanzu a tsarin yadda take wanda zai iya zuwa shi ma yana da hurumi wato ɗan takara amma tun da yanzu ba a fidda ɗan takara ba jam'iyyu ba su su yi zaben ciro ba to babu wani dan takara babu ma dan takara balantana a ce zai iya amma a matsayi na na dan kasa mai zabe zan iya cewa ina zuwa kotu taimakon fashin baki don wannan takaddama na rikirkitar da kwakwalwata kungiyoyin sa ido na harkokin zabe ko harkokin majalisa ko ita ma majalisa kanta ko kuma hukumar zaben duka wannan za su iya zuwa su shiga cewa kotu ta yi fashin baki ta abin nan zabe na biyu kuma shine kamar yadda shi shugaban hukumar zaben yake cewa shi ya tsaya akan abin da ya shirya haka zai ci gaba haka zai ci gaba to daga nan in ya ci gaba sai majalisa ita ce za ta kai kotu me yasa ba a yi biyayya ga umarnin da muka yi ba shi kuma daga nan yi bayanin cewa ai nike da halasci na shirya wannan abu kamar yadda e, dokar kundin zabe ta bani dama in shirya to yanzu in hukumar zaɓe ta je kotu kotu ta ba ta dama na ci gaba da wannan jadawali kamar yadda ta, ayyana shi dole ne majalisar dokokin ƙasa ta bi wannan dokar ai majalisar dokoki ba ta da wani zaɓi saboda majalisar dokoki na ɗaya ba ta shiga a ƙungiyance a matsayin mai zaɓe majalisar dokoki kuma ba jam'iyyar siyasa ba ce majalisar dokoki kuma a lokacin ma da za a yi wannan kusan sun gama zaman majalisa domin yan watanni kamin lokacin ya kare akan yi jawabi na karshe na zaman majalisa sai a jira kuma wadda sababbin waɗanda za a zaɓa su zo su zaɓa ma kansu shugabanni a fara shaidarar zaman majalisa sabuwa daga nan wurin to saboda haka abu ne wanda yake za su iya yi a yanzu ko su je kotu ko kuma duk abin da za su iya yi to amma idan har an ci gaba a yanda shi ita hukumar zaɓe ta shirya aka kai ga ranar zaɓe to abu ne wanda yake maganar majalisa amma a lokacin nan bata taso ba don mai yiwa lokacin lokacin nan an gama zaman majalisa kowa yana kokari da hankoran yaya zan komo kujera ta ko kuma yaya zan samu kujera mafi girma akan wannan wadda nake so a harkokin zaben najeriya to wannan fitar da wata sabuwar jadawali da za ta nuna wai har ranakun da za a yi zaɓuɓɓuka hannun da shekaru 36 da shida da hukumar zaɓe ta fitar ɗin ai kamar ba ta da ma wani amfani kenan a yanzu ko tunda dai kamar yadda kai bayani majalisa za ta zo wasu za su tafi sababbi za su zo in aka zo kuma aka nemi canza dokar fa ya eh, suna da hurumi da za su yi wannan ko wannan ma takaddama da ake yi ta wannan suna da hurumi wannan ba su da hurumi tsakanin majalisar ƙasa da ita hukumar zaɓe majalisar ƙasa inda tana so ta yi gyaran yadda ya kamata iyaka kundin zaɓen za ta ɗauko ta yi gyara cewa shirye-shiryen zaɓe kada ya ƙunshi sanya ranaku da za a yi kowane zabe in ta zo ta yi wannan gyara aka kai in shugaban kasa ya ga dama ya sa hannu ya amince ta zama doka in ya ke sa hannu kuma ta ke zama doka suna iya da damar da za su iya sake dawo da ita su sake buga muhawara in sun samu <laughs> rinjaye kuma ta zama doka to amma wannan ba wani abu ba ne ba domin ana tafiya ana tafiya dokoki na canzawa mutane da suke zuwa majalisa suna canzawa shugabancin hukumar zaben ma yana canzawa kuma alkaloma da yadda siyasa harkokin zaɓe ta duniya take tafiya tana canzawa ban tsammanin an an da abu yanzu nan da shekara 36 a ce shi kenan tunda nan da shekara 36 a sabon tsare-tsaren zaben da ake yi ma wanda za a haifa kila zai cancanci ya fito ya yi takara <laughs> kila ko ba shugaban kasa ba dan majalisar tarayya a lokacin nan to kin ga wannan canje-canjen lokaci da zai taho da kare-karen ilimi da bayyana kimiyya da fasaha da bunƙasa ta duka waɗannan abubuwa ne wanda yake ba abu ne da ni na wani a yi tsalle a yi murna ba don an shirya abun shekara 36 yana da kyau mutum ya yi tsare-tsare don gaba ba sai lokaci ya zo ya lokaci ya kure mushi ba to amma duk da haka shekara 36 ban tsammanin hukumar zaben ko kuma dokar zaben za ta ci gaba da zama ba ta samu canje-canje gagarumai waɗanda za su canza wannan wannan tsarin ba. To daga batun ranar zaɓe a tarayyar Najeriya sai kuma shi kansa zaɓen amma wannan karan a ƙasar Saliyo. A ranar Larabar da ta gabata ne dai 'yan ƙasar suka yi da fifi wurin jefa kuri'a sai dai har zuwa ranar Asabar da dare da ake haɗa wannan shirin ba a fidda takamaiman sakamakon zaɓe ba. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Clothy yanzu haka yana ƙasar ta Saliyo domin sa ido a wannan zaɓe kuma ya tattauna da wata shugaban kungiyar sa ido a wannan zaɓe na ƙasar Saliyon ita dai mashela Samba 'yar Saliyo ce kuma sun tattauna da Peter akan wasu batutuwa masu muhimmanci game da wannan zaben inda Peter ya fara tambayanta hasashen kungiyar tasu game da wannan zaɓe. From the projections we got in the field from our 506 systematic sampling, we know that a runoff is inevitable and we have the data secured within I mean, as if we have said to the public that once Sakamakon hasashen da kungiyar mu ta yi tare da samun bayanai da ya kai har 506 iri daban-daban ba makawa. sai an sake gudanar da zaɓe zagaye na biyu saboda ba wani ɗan takarar shugaban ƙasar da zai iya samun kuri'un da ake bukata wato kashi hamsin da biyar cikin ɗari wanda zai sa a bayyana wannan ɗan takara a matsayin wanda ya lashe zaben don haka za mu sa wannan bayanin a kafofin yada labarai domin jama'a su samu har ya zama musu da bazata. Amma da fita tambaye ta ko tana da kwarin gwiwa akan yadda hukumar zaben kasar ta gudanar da wannan zaben It might interest you to know that National Elections Watch has unhindered access to all data related to the elections and so we can vow on behalf of the citizens of Sierra Leone. Na za ka yi mamaki sani cewa wannan mu mai sa ido akan wannan zaben tana da dukkan daukacin bayanai da ke da nasaba da wannan zaɓe daga shirya shi zuwa gudanar da shi don haka ba wani abin da yake ɓoye wanda hukumar zaɓe ta sani ko take da shi wanda ba mu sani ba ko kuma ba mu da shi ba wani abu da aka gudanar wanda ba mu sani ba shi yasa ka ga muke faɗin batutuwa gaba gadi game da wannan zaben haka ma fita ya ce mata wani tabbaci za ta bai wa 'yan kasar ta sa cewa duk sakamakon da aka fito da shi ingantacce ne Sierra Leoneans, I continue to talk to you that we all tried as best as possible to have trust in the Electoral Commission, to have trust in the um, information that's going about, and more importantly, to have trust in national Yan ƙasa su da kansu sun san mun yi iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin an gudanar da wannan zaben cikin adalci tun daga farkon su kawo yanzu. Shi yasa muka tabbatar kusan duk abin da muka faɗa suna amincewa da shi, kuma ganin suna yarda da magana mu yasa ba za mu yi kasa a gwiwa ba. muke bin zaben sau da kafa domin mu ba wai batun canjin shugaban ƙasa ce a gabanmu ba a'a fatanmu shine a gama zaɓe lami lafiya tare da bunƙasa zaman lafiya da muke da ita tun farko kuma anan shirin zai ɗiga aya a madadin wakiliyar tamu ta abuja majalisar dauda da bakon nata da abokin aikinmu na sashen turanci peter kuloti da yanzu haka yake kasar saliyo sai cubahiro jodo ne da julie gresham da suka daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. baya ga matsalar rashin kwanciyar hankali yanzu haka wata matsalar da ke addabar wasu kasashe masu tasowa wajen kawo fitina ita ce fata yadda ake amfani da kafofin sada zumunta na social media ba tare da ka'ida ba yanzu haka dai shafukan sada zumunta na social media na ko taka muhimmiyar rawa wajen samun labarai ko idan sako da ma hada abota wasu lokutan ma hada hada aure a tsakanin al'umma domin kama daga kafofin irin su facebook twitter ba don instagram google plus kai har zuwa whatsapp kama kawo labarai cikin sauki baya ko ga hada zumunci to sai dai yayin da a inda aka ci gaba yi amfani da waɗannan kafofi ne ta inda suka dace a kasashe masu tasowa da alamun ko ba haka labarin yake ba haka na ma kuma masana halayyar dan adam na amurka sun gano cewa shafukan sada zumunta irin su twitter da facebook da pinterest na ku haddasa mutane da yawa jin kareci rahoton ya gano cewa sama da sawoyi biyu da mutane ke yi suna amfani da shafukan sada zumunta a rana yana kuwa kaɗa da biyar sanya mutum keɓe kansa daga jama'a rahoton dai ya mana cewa irin yadda ma mutane ke baje kolin hotunan su a shafukan sada zumuntar na yadda rayuwar ke yana sa wasu da basu da irin wannan ta goma jin kyashi da kuma hasada haila yau binciken ya yi dubi ne ga waɗanda ma suke amfani da shafukan instagram da snapchat da kuma tumbar to sai dai ko kamar yadda na faɗa tun farko a yadda aka ci gaba ana amfani ne da irin waɗannan kafofi ta yadda suka dace yayin da ku ƙasashe irin najeriya da alamun fa ba haka labarin yake ba architect sa'adatu aminu barkindo malama ce a babban kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa wato adamawa state polytechnic ta ce maimakon samun ilimi da labarai ko fasaha wasu ko sun koma amfani da kafofin ne wajen yada kadaya ko kuma tada husuma a yana da illa sosai saboda ana samun abubuwan da ba shi bane ba ana yadawa ana samun maganganu dai irin wanda ba a tabbatar da sahihancin shi ba sai a dauka yada while kuma in aka bincika ba hakan bane asali ya faru ba ba bincika abu mai kyau kafin a yada shi a social media so inda a ce za a dan samu lokaci dai kaɗan a duba ko a samu sai sahihancin magana kafin a rubuta ko kuma a yada ko na hoto ne ko kuma dai rubutu ne kawai da zai fi za fi samun alheri sosai akan yanda ake yadawan din yanda ake yadawan in dai ba na gaskiya bane gaskiya yana kawo illa dewa yana iya kuma tada ko husuma ya tada hankalin mutane har ya resulting to abubuwan da ba shi ba na fitina ko kuma wani abu shi ko malam muhammad lawal dalladi ya ce shi ya yi mamaki ne ma na yadda wasu suka yi amfani da hotunan su lokacin da bom ya tashi a masallacin da suke ta wajen nuna hotuna a matsayin ɗaya daga cikin hotunan rikicin yankin Mambila na jihar Taraba ya ce wannan abun ya ba shi mamaki matuka. Social media abu ne sabo da hanyar sada sako ga al'umma gaba kida yana da kuma alheri mai ɗumin yawa amma gaskiya sharce-sharcen shi ya fi yawa saboda kare-kare da ake sawa a ciki ko mutane su yarda su ɗauka cewa gaskiya ne yanzu yawanci abin da ke faruwa a social media nan ƙarya ne ake yadawa da jita-jita don haka yana aifar da fitinu da yawa yana haifar tashi hankali da yawa ba zan taɓa mantawa ba akwai wanda da nake kwance sai na bude facebook dina kawai sai na ga ana faɗa a mamila amma wanda ya ɗauko hoton sai ɗauko hoton bomb blast da aka yi a jambutu cikin jimeta sai ya sa ya ce gashi an kashe fulani a mambila kuma ina cikin lokacin da ya bambulas na na, jambutu kawai sai tura masa na ce ka ji tsoron Allah ka san cewa in mutum ya yada irin wannan abubuwa to ba alheri ba fa zai rinka haifarwa to kama a cikin waɗannan kafofi kaman waɗanne ne suka fi illa a wannan kafofi na sada zumunta wanda ya fi illa shine wannan whatsapp domin whatsapp kai ne kadai wanda aka tura masa sakon kake gani da kuma wanda ya tura masa sakon yana kunshi da abubuwa da yawa wanda idan ma kai sa'a kenan kai sharing din su to nan ne ma za ka dan samu sauki a cikin al'amuran domin za a fayyace ma ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba don ana turo sakonni wanda ba su da ma'ana ba su da ma'ana a addini ba su da ma'ana a zamantakewan al'umma ba su da ma'ana a koda harkan kiwon lafiya ne so da yawa zaka gani a wazab din nan dai an turo ma abun tashin hankali wanda ba gaskiya bane fa bai faru ba za a ce ma a wuri kaza wuri kaza wuri kaza musulmai kaza kaza kaza kaza an yi musu illa ko kuma kristoci kaza kaza an yi musu illa kawai sai ka dauki kiyayya ka dora musu kuma watakila abubuwan nan ba haka bane batun sanya ido kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta na zamani a Najeriya al'amari ne da ke da saurin tada jijir wuya saboda yadda aka samu sabanin fahimta a kansa 'yan kasa da dama na ganin sanya ido kan shafukan na sada zumunta tamkar wani yunkuri ne na danna haƙƙin da kundin tsarin mulki ya basu na faɗin albarkacin baki yayin da masu son a kayyade yadda ake amfani da shafukan ke cewa barin su ci su ba babbaka zai koyi iya haifar da gagarumin illa ga kasar idan ma za a yi tunawa ko a watan disambar shekarar 2015 lokacin da majalisar dattawan kasar ta so ta kawo dokar da za ta sanya ido kan masu amfani da shafukan an ta kai ruwa rana tsakanin masu fafutuka da kuma su 'yan majalisar kuma da a ce an zartar da kudurin dokar da ya bayar da dama an so kuma ɗaure masu mu'amala da shafukan sada zumunta da suka yi wa wani kazafi na tsawon shekaru biyu a gidan yari to koya masana ke ma kallon batun sa idon a yanzu mr tom garba mawallafin jaridar yanar gizo ta tgnews.com na maganin fa akwai abin dubawa. Me da yanar gizo wata guri ne na fadace-fadace zage-zage a wanda yau a Najeriya na kokarin ma a ce an kawo da ita shine ake cewa hate speech wato ana kokarin a sabo ko a zakulo yadda za a yi a dakatar ko a rage da yadda ake bata jama'a ko bata gwamnati ko bata gari ko kuma bata wani mutane dai saboda ta samu wani irin a yi amfani da matasa su ta yaya ta waɗansu abubuwa wanda suke so su biya muradin kansu wannan abu zai zama mana babban matsala idan ba mun magance ta ba kuma hanyoyi da dama da mu ɗauka magance wannan abu shine ina ganin na farko dai a ɗauko a turba na wayar ma matasa kai ga amfani da wannan abu sannan kuma a ɗauko turba wanda za a ga cewa dai a san yaya za a yi ana yau a ɗauko hanyar rage amfani da waɗansu harkoki ko kuma waɗansu maganganu wanda zai iya kafa suma ko kuma iya hasada waɗansu abubuwa a ƙasar nan abin da ke faruwa a najeriya a kwanan nan za mu iya fahimta da cewa kamar abubuwan da suka faru na kashe-kashen nan ba wai cewa ka faɗi ra'ayinka ba baki wani amma yadda za ka faɗi ta kuma a wani yanayi za ka faɗi ta shine yake ɗan ƙara waɗansu problems ɗin so kaga matasanmu da yau sun ɗauki wannan dama suna faɗan abin da ya kamata kar a faɗa a lokacin da bai kamata ba shi aiki ko kuma na sanin abin da ya kamata shine ka faɗi abin da ya kamata jama'a za su fahimta kuma ya ɗauki hankalin jama'a ba wa kawai ka taso faram kawai ka ɗauki hotuna ko kuma ka kai ta bayanai yadda ka ga dama yadda kake kuma kake son ka ta eh, to wannan yana kawo wani cikas a rayuwarmu so ni kira da nake son ma matasa shine su fara ka mu yi abin da zai taimaka kasarmu eh, mu gina mu mai amfani da wannan yanar gizo. Koma da menene dai in yi magana da kan ce in za ka faɗi faɗi gaskiya domin komai ta ka ja maka ka biya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Gargaɗe mai gina mai mugunta. Gargaɗe mai gina zuciyanmu ta mana daɗi amma fa mu bar gina min mugunta. Mu gargaɗi mai gina min mugunta. Gama shi mai gina min mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya ma ya taɓe muddin yana gina mugunta. Allah kai ko ka zo ka kushe mai wannan ne gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Sarkin da ya yi mu ya yi horo. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.